لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهمس درن شرين بسكة سورة الجمال الأولى هجرة 1444 wanda ya dace da daren 22 ga watan disamba kanun na farko 2022 allah maɗaukakin sarki cikin ikon karminarsa ya ba mu damar haɗuwa marwatan ukura a wannan majalisi don ci gaba da karatun mu na nahu cikin littafin sharhu inu aqil da kuma karatun littafin mu na ɗa'ifa Eh, bari mu jira saboda akwai wanda suke daga wajen masallaci na'am ba mu gushe ba muna karatu ƙarƙashin baitin da ibn malik yake cewa wafi jami'iha tawassul al-khabar ajiz wa kullum tafahu jama wato fi jami'a a cikin dukkan kana da yan wanta din nan ajis tawassul al-khabar kai abokin magana kai mai karatu mai koyon nahu mai koyon larabci kana iya halartar da wato kasancewar kabar a tsakani tsakiya a tsakiyar fi'ili da ismi ka halartar da yin haka sannan kuma har yanzu ka sani wa kullum dukkan maluman nahu dukkan maluman larabci hazara wato kowanne daga cikinsu hazara ya hana wato sab'ahu dama shi kabar ɗin a ambace shi kafin a ambaci ɗini dama abinda bai ke na ya ce to mun fara karatun sharha har muka kai inda za mu tashi ko yau ta zakara ina motsi hmm? ba mun karanta wato baitin sali in jahil inna sa'alna wa anhu فليس سواء عالم وجهول yau za mu tashi wa zakarar mutin an fahimta? wannan kamar sabuwar matsala ce wa zakara ibn mu'tin ibn mu'tin ko ibn mu'tin ya ambata ibn mu'tin babban malami ne a ilmin nahawu an fahimta shi ne wanda ya fara نزم علمنا وقواتن شيء شيء فارين ألفية دومين قويد علمنا علمنا هو سولان سايا هيا كان عبد الموكي الزواوي في المغرب العربي نمت من إيه، أكثر الجريعة كهيتيش دجا يموت الظاهرة ya mutu shekarar hijira 628 a ta ya mutu a karni na bakwai shekarar hijira 628 littafin nahau da ya wakance ko ilmin nahau da ya wakance don ba wani ne littafi ba saboda haka yake wakance shi a ya wakance littafin ilmin nawo da ka'idojin nawo da ya sani din nan shi ya tsara su ya tsara su cikin waka ya kawo sunan wannan littafi nasa adduraru alfiya adduraru al'alfiya adduraru alfiya daga wata ce diamond wato dubu ko yan dubu مالك كافر مو ابن مالك كنت شي ما هي ألفية عندكم أيكم ألا ألفية ابن مالك ثاني ألفية ابن موضوع شهادة ليس من مالك ما مي ألفية مو ما يقولاك مو نعم أي ما يسونا سا هذا سونا ابن مالك أي سونا سا محمد muhammad muhammad bin abdullah bin malik الطائي الطائي الجيائي shi ma ya rasu a karfe na bakwai ya rasu shekarar hijira 672 wancan 628 ta gaira gaba da shi ke tana gaba da shi wajen kusan shekara 30 da wani abu shi ibn malik duk da shi ma asalinsa daga andalus ne daga maghrib arabi ne shi ya ya rasu a damashi yanzu yawanci sun dawo a gabashin kasashen larabawa ko alkahira ko sham nan suka yi rayuwar ta ƙarshe katon shi ibn malik kamar da muka karanta a baitocinsa na farko ياتي قال محمد بن مالك قال محمد بن مالك احمد ربي الله احمد ربي الله خيرا مالك مسليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا دم كرم دولنا مقدمة وأستعين الله في ألفية أجد وأستعين الله في ألفية maqatidun nawi biha mahwiya ina neman Allah ya taimake ni game da baitoci dubu da zan ko waƙoƙi ɗan baiti dubu da kuma wa'annan baitoci biha maqasidun nafi manufofin maqasidun nahwu manufofin nahwu biha a cikin waɗannan baitoci za a zama to ne mahawiya waɗanda aka tattara aka kunsa wannan ba mahau daga mahawu na sharewa daga hawa ne ta waya ta wato duk manufofin nahawu a waɗannan baitoci guda dubu za a zama to mahawiya kunsasto ne a cikin wa'in wa'annan dokoki karin da saboda ba ba ba ke dubu cikciye ba ba ya ke dubu har da wajen goma sha ba ya ke dubu ne da kaɗan a dai an rinjayar wanda dama ya kira su alfiya kamar yadda mu ma muka rubuta alfiyan tarihin tsirrani wa san alfiyan tarihin tsirrani Eh, baitocin sanar baitocin alfiya alfiya tarihi izara nawa ne kwaye ba na da alfiya kwaye ba dole ne a rika karatu a rika girka baitocin abin nan kuma baitoci dubu ne da wani abu a sun fi baitoci ba wai baitoci dubu ba ne kawai gaskiya yawo yace tuqarribul aqsa bi lafzin mujaz wa tabsutu al bazla bi wa'din munjaz duk wannan yana magana ne yana magana da alfiyan nan za ta kasance tuqarribul aqsa za ta kusantar da abubuwa na nesa zuwa gare ka kai ɗalibin ilimi ya ce sun tafi ƙa'idojin nawo kuma bi lafzin mujazin da lafazi wanda yake takaitacce sannan wa taqtul bazla za ka ba da kyautar ilimi sosai bi wa'adin munjabi ta hanyar alƙawari kuma da ake zartar da shi ake cika shi inda yanzu yake gaya muku dina muqaddima sha Allah haka za ku tara idan kun shiga karanta nan bai baitoci wannan shi ya sa ma a baiti na gaba ya ce wa tattabi riban bi ghairi sukti wa'annan baitoci nawa dubu din nan za su wajen sawa mai karatu yarda ba tare da ya shi da ni ba ko ya shi da zai karanta ya ji daɗi ya ga cewa ya samu abin da yake bukata me ya ce wannan shi da wa ma'al shahid ya ce zai yi wa'annan alfiya din alfiya za ta zama to fa'iqatan alfiyatan namuti alfiyan ta domin kafin alfiya akwai alfiyan ibn namuti an fahimta wanda yanzu mai sharha ke gawa shi alfiyansa din nan za ta kasance fa'idatan alfiyatan na mota za ta zarce alfiyatan na mota gwanin ta rike cikinta da fa'idoji da ta kunsa duk za ta zarce alfiya alfiyata ibn mota amma ku sani ba yana kushe alfiyatan ibn mota ba yana da ya faɗin hakikan abin da ya fahimta ne وهو بسبق هائل تفضيلا وهو شيء ابن مودي وقرب ما شيء وقرب ما اجيب فهمت هذا وهو شيء هائل تفضيلا بسبق يا سام درجة كم السماء يا سام درجة كم السماء بسبق دومين شيء فارغ للدنيا شيء فارغ تارين sanya ilmin nahu ya yi talibin ilmin nahu ta hanyar waka saboda haka ku tsare masa wannan kuma tun da wannan shine matsayinsa mustaujibun sana'iyar jamila shi din har yanzu mustaujibun yana mai wajabtar da sana'iyar jamila yabo na mai kyau a gare shi har kullum zan ɗaya domin shi ne farko da ya rubutu a wannan fage mana ya yi talibin ilmin nawo cikin mai cikin wa akwai alfahari ne cikin maganar sannan babu a tsan alfahari ko da fari kadan alfiyar sannan ga motsi ma duka ba ma ba za mu ta alfahari ba dai kuma ba mamaki a dama yana da kyau wannan eh, a ce wanda ya riga idan wani na biyu ya zo ya zama to ya yi ne dan kurakurin da ya yi da inda ya dan kasa da wani ne na biyu ya zama to ya ya abin wannan normal tsara ka ba mu ɗauki wannan wani wata alfariya ya yi ba kamar yadda su yi biya alfiyarsa ta ta ilimin hadisi ai ka ga sakawi ya riga ya shi kamar da ya zo yake cewa ta ka tashi ta sakawi shi ma ta irin wannan ta irin wannan babin ne ko to mu dawo kan karatu shi irin motsi wannan malami da kuka ji wanda ibn malik ya yabe shi kuma tabbas babban malami ne a wannan fanni in ji ibn aqil ya ce wa zakar ibn mudi ibn mudi ya ambata cewa anna khabara dama wanda za a same shi a aljihin ibn mudi ne za ta samu wannan magana ibn mudi ya ce khabara dama hmm? la ya taƙaddamu ala ismiha khabara dama za ta kaddama da su kamar ya mun ce kana wa ha ka halattar da mai ɗin kabar shiga tsakanin kabar a tsakanin ne. fi'ilin da menene yawwa da da ismi to kagan kace tawassul asali ba zai zama so ya riga ya filin ba ai ko zai shiga tsakani ne tsakani ga fili a can sama sannan ga ga ismi a ƙasa sannan ga shi kuma kabar ɗin yana tsakiya to yanzu muna magana ne kan matsalar in numuɗi ya ce shi kabar ba zai gabaci fi'ilin dama ba an gani sauran muka kana iya kawo kada ɗin ma eh, kana iya kawo kabar ɗin ma a farko an fahimta za mu zo kan wannan insha Allah to amma dama ita dama kabar ɗinta ba zai mai ba ba zai rigaye ta ba za a rigaya ba za a ambaton kabar ba kafin ambaci dama ko wani rubutawa a ila ya taƙaddamu ala siniha wato baya ne la ta kaddamu ala sun ya kai wato kamar dama baya baya mi baya gabata kan suna wato ko da tawassuci ma kenan in dai dama ne abin ba zai yi ba a wurin wani ne a nan a wurin ibn motsi fala ta kulu ba za ka ce ba la usahibuka ma dama qa'iman zaidun kaga ma dama qa'iman zai dinna kaga akwai tawassul khabar anan shine qa'iman dama kuma wannan daga cikin akawatu karin sannan zaidin kuma ismi to anan ba za ka faɗi haka ba in ji in wa in ji ibn mudi to ko da yake ibn mudi ya faɗi haka ya rubuta shi a alfiyarsa kuma a riga an sa ibn wudi babban malami ne a wannan ilmi na nawo amma da yayi kure kana wannan kuma normal ne babu wanda yake cika ɗari bisa ɗari kowa za a same shi wurin ɗan kurakurai ɗan kasawar sa cikin kowani, kowani fage an fahimta to ga ma dalilin da ke nuna cewa maganar ibn motsi ba daidai ba ce ƙala sha'iyu wani mawaƙi ya ce ko mawaƙi ya ce لائبة للعيش ما دامت منغصة منغصة بمعنى مكدرة لذاته بالذكار الموت والهرم بالذكار أي بالذكار الموت والهرم لا ديب للعيش باب ونجم دادي جرايوة ما دامت لذاته ما تقرأ جن دادي دادي رايور munafzasatan ay mukaddaratan wacce ko wanda aka gurbata ne hmm? bidikar ay bistiskar da suna almauti mutuwa ko alharar mutuwa in ka tuna dai abubuwan nan duk yadda aka yi za ka tsofa tsofa dai ba mutuwa ba ne amma awa muskila ce zai sassake maka halittanka da da ɗan saurayi fiskar ka kana nan faraso ba nan da ba wasu abubuwa ba komai kana nan kana tafiya abu ya ka yin kwade ba abubuwa abubuwa ba daɗi hmm? a kwana ya tashi duk abu ya naɗe wani ido ya je ya rufe wane ne wane ne hmm? kafa ta kasa tafiya ciki ya yi yawa dukan nan da kuke ganin mu gaba nan ba daɗin gani wata gina lokacin da ake ɗan shekaru goma sha shida abin nan kada yi hotunan mu za abin sha'awa ga malam ta babban tero babban tero suke tero lijjali lokacin da yake shekaru 20 da biyar ga ba yake to to shine wannan mawaki ya dubi abin yace kayya lada bale lashi babu ma wani jin daɗi game da rayuwa ma damat lazzatuhu munazzafatan matukar dai jin daɗin rayuwar nan munazzafatan abu ne da aka gurɓata shi bilbikar da mawuci ta hanyar suna mutuwa wal haram da kuma suna tsufa haram tsufa tukuf ba tsufa kawai ba tsufa ya zama tsufa sosai ya zama ba bayan da shi inda ana tunanin wannan a za a mutu da lantana kuma mutuwa ka mutuwa ka gaga shi kenan ba ya zama babu kai tsofa kana nan amma kai kanka ka san ka fara fita cikin lissafi da zo muka je jana'izan marigayi Allah ya gafarta masa da yake na jima ban je wata anguwar ba ta cikin abin da anguwar anguwar Hausa na ga na je da wuri na ga mutane sa'o'i na su zo duk ga duk an yi hurmura an yi abubuwa wani na tafiya da wani da fiskokin nan sun canja na ni ma haka ne abu ya ɓaci amma ko ba a jira na ya kwaya amfani da damar lokacin da yake kuruciya ya amfani da wani domin irin wannan yanayi za a zo baka mutu ba amma ka san ka fara bankwana ko ma da lafiyar jikin kawai haka fatar jikin kawai ba da ke ma cewa amma dan ka dubi kanka cikin madogi ka san abubuwa sun sun canza ba ba ba ka da dama ka gyara abin dole haka za a yi sai eh. na mahallin shahid a ran mahallin shahid ma daman mulazzatan lazzatu kun lazzatu hudin nan shine me shine fi'ili eh, shine ismin ismin ma dama mulazzatan kuma shine khabar to ana ai kun ga kabar ɗin ya gabaci mai yawuwa ya gabaci ismi yawuwa. so wannan kun fahimci wannan matsala kamar matsala ce mai zaman kanta ƙarin bayani sai kuma abin da ya shafi ƙarshen baiti da muka karanta to an ce wa kullun sabqahu da mahaba wa kullun ai wa kullu ulama'in nahwu هو كل الأرض هذا معناه هذا دكا سبحانه سبقه أي سبق الخبر ما دام إذا ما أنتو آه، خبر إن يرجعي فئل ما دام أم فهمت؟ أما ترى في لك سنة إيا منين سنة إيا رجايا خبر إما أفارة أم بتو آه، أبنى منه a fara ambaton a fara ambaton su amma banda ma dama to da ya faɗi wannan magana a shara ya ishara ne ila anna kullal arab cewa dukkan arab a kullal nuhati ko dukkan maluman nahawu sun mana sun hana sab khabari dama sun hana rigayar kabar na dama alaiha akan daman a fara ambaton kabar din akan dama to nan ma akwai kokaci in a ibn abdullah tuto wa hadha in arada bihi shi mai kulafa wato Muhammadin ibn abdullah bin malik a الطائي الجيائي ولا ممكن تجيني صاحب الخلافه innu a yace idan yana nufin yana nufi da wannan magana nasa annahum mana'u cewa su larabawa ko maluman nawo sun hana takdima kabari dama alama sun hana gabatar kabarin dama akan ma almutasirati wacce take saduwa biha da dama din nawo kamar ka ce la ashabuka ma dama zaidun in haka kuke nufi in haka yake nufi shi ibnu malik fa musallama to an sallama masa an yadda maganar salahiyya ce shi ne mana fa musallamu musallamun anan ba ana nufin mai kauya a'a ana nufin mun yadda maganar salafiyayya ce duk da dai yana lazimtar mai kauyan amma ba wai ana nufin mai kauya ba domin sau da dama idan kuna karatun wurin tattaunawa tsakanin bangarori za ka ji wani ya zo ba da amsa zai ce sallamna bayan muna yana zai mu yi ba a ai sallamna qaulak mun yadda maganar da kafa ka tara da hujja ko ya ce an fahimta yawo to idan har yana nufin maɗin nan ne kada kabar ɗin ya rigayi ma kamar a ce ba zai ce la habuka qa'iman ma dama banda dama maɗin kawai kare rigayi ma da take tare da dama fa musallam to wannan lafiyayyar magana ce mun yadda amma wa in arada annahu idan yana nufin su larabawa ko masana nawo cewa su mana sun hana takdimahu gabatar kabar din ala dama akan dama kawai wada ha'ita kadinta na wula ashabu kama qa'iman dama zaidi kaga nan qa'iman shine kabar ai kaga ma ya riga ya dama amma bai riga ma ba idan wannan suke nufi idan wannan yake nufi to ba gaskiya bane abinda ibn bashir ibn akil yake sai ce ke ibn akil ya yadda la tabuga qa'iman ma dama zaidun ba a yin sa a larabci laraba ba sai da wannan ba amma laraba sun yadda a ce la tabuka ma qa'iman dama zaidun to sun yadda da wannan idan wannan yake nufi to ba damuwa wala zalika hamalahu duhu fi sharihi wanda akan wannan ne shi yana nufin wannan ne ma ya hana domin ibnu malik yana da wani ɗa shi yawan babban malamin na haumi cikin rubuce-rubucensa ya yi wa sharhin littafin babansa kulasa wannan nazarin babansa ya masa jirgin to da ya zo sharhin shi wannan ma'ana ta biyun ya ɗauka to kuwa in haka ne ibnu malik ibnu akila ce wannan akwai nazari cikin magana ba mu yi da wannan ba domin mun ga inda larabawa suka saba wannan magana saboda haka ya ce wa kullum tabtahu dama hazar ba daidai ba ne shi ne ma na wasu zihi nazar wallazi ya sun ma'akila ce abin da yake bayyana da shi ne annahu la yamtani wa taqdimu khabari dama ala dama baya hanuwa la yamtani baya hanuwa taqdimu gabatar da kabari dama khabar na dama ala dama akan shi dama wa da dama kawai banda ma fatakulu yana halatta kenan ka ce la'as habuka ma qa'iman dama zai wannan halal kama ta ƙulu la'asabuka ma zaidun ma zaidan kallamta kama yadda wannan yake halatta wancan mara haɗa inta malin tana nan illa da iyaka idan ka kawo can to ga tsarin da za ka don ka ce la ka qa'iman ma dama zaidun wato ba zan kasance tare da kai ba a tsaye matukar zaidu yana haka nan ka ce la ka ma qa'iman dama zaidun ba zan kasance tare da kai ba ko shine ba zan abokance ka ba ma qa'iman dama zaidun matukar zaidu ya dawwama a tsaye can kamar tsayuwan ya shafe ka ne kai nan kuma tsayuwan zai shafi zaidu ne saboda haka abin zai canja kabar ɗin zai zama kabar ɗin wa yake nufi a nan kuma wa yake nufi gurgudan yadda ka juya ma ɗin ta sai mu tsaya nan kuma suna sauran lokaci ko na ji irin ka sallah na'am to bismillahir rahmanir rahim ترى البث للتوحيد نصرة بديع الشكل كالإبن الحريم كلا غني كي كلا غني البث للتوحيد نصرة واتوكا كاسا وتوحيدي ريغر tsararriyar magana mai kyau badi a shakli mai kyawun sifa kalibdil harim kamar abin wuya mai tsada a wuyar mace mai kima muhallan bidalayili kana gani wannan magana game da tauhiri da kai wanda kuma magana ce tauhiri ne na asha'ira muhallan bidalayili yana wanda aka masa ado da dalilai kalla'ali kamar diamond an masa ado da dalilai masu kama da diamond sarihan nasti wadda nastin suke a bayyane kalbadri tamim kamar wata cikakkiya kwana goma sha uku ko sha uku ko sha biyu a fitni aina zan nasarul badiwi ganin gaya mini ma ba ni fa'ida ina wannan tsararriyar magana wacce balagar ta yi cika da ma'aninta suka cika bade fakarta da zikirhi wadda har kai alfahari da ambatonsa fakar obin irin yadda babban mutum ƙwararre a cikin aikinsa yake alfahari kuma ma wata tsamu kake riyawa قد تهلا باحتجاج يا أدمت دهج دهج صريح النص هجة ده نص تكي أفيلي كالبدر التميم كمرتك التموتة أتعطيل هو التوحيد كان مثل تعطيلي شنو توحيد قل لي داني أم التأويل ko kuma yin tawili bil akli saqim هنكلي rawanin hankali ko shine shine tauhidi ya abinda da kai nan babu tauhidi a ciki fala ta tawhidin bihali bi wato raba Allah da sifofinsa a ce yana da hannaye ka ce ba da hannaye ba hannaye ba ne iko ne bai ake nufi a ce kaza ka ce ba abin nan ka yi taɗili kamar da shi ba ya sifantuwa da sifofi fala ta tawhidin bihali bi tahdili ba zamantowa tauhidi ta kowane irin hali wala tawila yubdil na'im sannan kuma tawili fassara sifofin Allah sabani yadda tafsirin su yake a larabce da kuma yadda salaf suka fassara su shi ko wannan baya kaiwa ga samun ni'imar mu bal tauhid a abin da ke tauhidi shine tauhidi fi isbati ma qad tauhidi yana ne cikin tabbatar da abin da haƙiƙa a tafi zikri yazo cikin alqur'ani min rabbir rahim daga ubangiji mai jin kai ko ko ba wannan shine tauhidin ko ko ba daga alqur'ani ke daukar tauhidi za mu tsaya nan ne Ka sai mu tsaya na'am na'am gwanin gidaje yana raye ba na jin da ya rasu tsaron ne ne a maiduguri ya yi bakar kasan gwanin ba na jin ya rasu allahu alam amma dai da ya rasu da ya kamata a ce ya amfani ba mu sani ba da boko haram din yana maiduguri ko ya bar maiduguri ya tafi jammena ko wani abu haka na'am ba suna ne o oh, wanda suka wuce yana na jinki ne da bushe-bushe da abin nan ba daga cikin yanayi na mutanen kirki ba a cikin lamuran mutanen kirki a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi duk da a zamanin wasu annabawa eh, busa da kidi da busa da waka yana zama ibada wannan shi yasa a riga san annabi dawud wani shi ta kiran zabura littafin sarshi littafin waka ne har yau har gobe ko a baibul da ke hannun mutane zabura wakoki ne annabi Dawud yana rera wa'annan wakoki da da busa da sauransu wannan addini ne a wancan lokaci a zamanin annabi muhammad ba a bauta wa allah saboda annabi ya hana wannan hana wannan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe ba a bauta wa allah ta hanyar kaɗe-kaɗe da bushe-bushe kamar yadda yake a wasu zamunan annabawa sufaye da masu kama da sosai kure da suka sake dawo da irin waɗannan a wannan zamani suke bauta Allah ta hanyar kaɗe-kaɗe da rairaye da wane ne wadda wannan ba a bautan Allah da shi a zamanin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma a wasu zamanin annabawa ana yi kamar da muka ce nabi dawud yana busa sarewa yana yana waka duk zaburan ma waƙoƙi ne yana yabon Allah da wannan da waka da kidi daidai ne a wancan lokaci eh ai dama dai wannan ai mun sha gaya muku shi addini ai abinda Allah ya ce addini shine addini ko maganan giya ba mun gaya muku ba yanci al'ummai duk suna shan giya ko a zamanin musulunci rayuwar annabi shekaru goma sha uku a madina a makka a duk ana shan giya duk kowa ana shan giya ba wanda ya haramta kuma duk kafin zuwa musulunci ana shan giya dama larabawa suna shan giya ga sauran kabilun duniya bayan an yi shekara biyu a madina aka haramta giya daga nan aka kwararar da aka zubar da giya har ma wasu ke ce duk inda ka je madina ta ɗauki ɗori tunda madina a wancan lokaci ba wai wani ƙarfi babban gari ba ne an fahimta ana cin jaki lokacin da ake madina ake makka bayan an dawo madina ma ana cin jaki sai a yakin khaibar aka haramta jaki zamanin wasu annabawa ba a cin raƙumi ba aure ga murigadin mu ba ga muku irin wannan ana gaida mutane saboda a girmama masu sarakuna ko wasu masu ilimi a faɗi a yi sujjada ko da kai ko da gwiwa ko da goshi ko ne haka nan ana kaɗe-kaɗe dukkan ƙabilun duniya suna da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna rairaye jin daɗi da sauransu an samu al'ummayo da wasu annabawa da ake bauta wa Allah ta hanyar wa Allah rawa a wa Allah rawa kamar yadda yanzu ake nan muke masa sujjada muke masa rukuni ana yi wa Allah rawa ta hanyar abauta masa kamar yadda ake girma kuna a musu rawa a gabansu domin a abin nan eh, eh, a girma masu an fahimta saboda haka abin da zamanin yanayi muhammad an akwai abubuwa da aka haramta aka hana ko abinci ko abin sha ko eh, yanayin wasu abubuwa wadda duk da mutane suna da su a ce to wannan arziki an hana shi a babin ka. saboda haka a zamanin annabi muhammad ba a durƙusa wa sarki ko a masa sujjada ko a san koyar da kai ko a masa rukuni saboda a girmama shi ko malami ko uba ko uwa ko ma ne sai Allah kawai ba a shiga masallaci a bautawa Allah ta hanyar a masa kiɗi a masa busa a masa rawa da nufin ana girmama shi sai dai a masa sujjada a masa rukuni ta fahimci abin yarbawa suna da al'adunsu amma al'adun nan kansa sa cikin addinin musulunci har wani daga cikin bayarbe ya shigo da ganga cikin masallaci yana rawa a ce yana wa Allah ibada haramun ko bayarbe ko wani wani bayarbe shi ke na ɗadin sa ne ka za a eh. ka na to waka zaburar da sojoji ibada ce ana yi yayin eh, nan ko da ma lokacin abin nan ana yi wannan ya kare kare don a zaburar da mutane ko gayya ko wani abu haka ai ba wanda ya haramta wannan ana ana hakan nan yi wannan kuma lokacin aure an yadda ai eh, ana yan kade kade mata suna abin nan dan yi rairayin saboda murna su. wannan wani abu ne akwai wasu abubuwa wanda nan aka keɓance su ah. ala yin busa busa sarewa ko wani abu mai ko kaho saboda a tara mutane ruwan nan bai haramta ba na to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk